الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الصدقة وآثارها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زي كوما يتشغب من شره حديث سيدنا الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه حديث ديقون شي umarce umarce guda biyar daga annabi Yahaya alaihi salam da kuma guda biyar daga annabin mu sallallahu ta'ala alaihi wanda a kansa al-imam al-qayyim ya rubuta wannan littafin domin yin bayani akan mahimmancin zikiri ambatan Allah da kuma addu'a da kuma tasirinsa a rayuwar mutum na duniya ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira faslun fasali wa amurukum bis sadaqati annabi yahya alaihi salam ko yace ina umurta ku da yin sadaka ina umurta ku da yin sadaka ina umurta ku da yin sadaka fa inna masala zalika ka masali rajulin asarahu al'adu domin misalin sadaka kamar misalin mutumin da abokanan gaba ne suka kama shi suka farauce shi suka sanya shi a matsayin fursunan yaƙi ai ja'aluhu asiran suka sa shi a matsayin me suka sanya shi a matsayin fursunan yaƙi fa'ausaƙu yadahu ila unuqihi suka kama hannunsa suka kama hannunsa suka ɗaure da wuyansa wa qaddamuhu li yadribu unuqahu suka tafi da shi aka gabatar da shi domin a filla wuyan nasa da a huta فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير سيتي أبن زني ده الله أبان دامه zan fanshi kaina bilkalili da kaɗan. walkasir da mai yawa duk abin da kuka yanka min komin yawansa komin kankancinsa ina da dukiya zan bada dan in kubuta fafada min hom sai ya fanshi kansa daga gare su to misalin sadaka kenan annabi yahaya alaihi salam a cikin umarnin da Allah ta'ala ya masa guda biyar cewa ya zo ya sanar da banu Isra'il kuma ya tara su a masallacin Baitul Maqdisi yana musu bayani to a ciki akwai sadaka misalin sadaka kamar mutumin da abokanan gaba ne suka kama shi suka kama shi suka kama hannunsa suka ɗaure suka haɗa da wuyansa aka tafi da shi domin a fulla wuyansa sai ya ce musu da Allah su ɗan tsahirta masa zai fanshi kansa da abin da suka yanka masa ne yawa ko kaɗan shi kenan sai suka yadda da haka ya basu to haka sadaka take shine sai malam ibnu qayyim sai ya ce هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه wannan magana ce wadda hujjarta ita ce samuwarta wa daliluhu wuqu'uhu sannan dalilin ta afkuwarta fa inna lis-sadaqati ta'siran ajiban domin sadaka tana da wani irin tasiri mai ban mamaki fi daf'i anwa'il bala'i wajen tunkuda nau'ukan bala'i sadaka tasirinta yana da yawa a wajen tunkuɗa bala'o'i cikin abin da ke maganin jarabawa da bala'i da Allah ta'ala zai jarabu mutum da shi akwai me akwai sadaka walau kanat min fajirin aw min zalimin ko da wannan sadakar ta zo ne daga fajiri ko azzalimi bal min kafirin ko da daga kafiri ne Allah baya barin sadaka ta tafi ƙasa ta tafi banza duk wanda ya za a saka masa idan azzalimi ya sadaka ba da kuɗin zalunci ba ba da kuɗin zalunci ba da kuɗinsa na halas ɗinsa azzalimi ne shi amma yana da kuɗinsa na halas sai ya ɗauka ya sadaka da shi to Allah zai saka masa tun a duniya ya kare shi daga wani bala'i ko jarabawa tun a duniya haka fajiri na sha faɗin waɗannan wannan irin kafirai da suke kafa foundations tabbas da gaske suna yi da gaske suna yi akwai wanda suke tsakanin su da Allah za ka gan sun gaba foundation kamar wasu shugabanni kamar shugabannin ƙasa America idan suka gama mulki to sai su kafa dan foundation suna kula da marayu ko mun kankanta wannan foundation din abinda shugabannin tsofaffin shugabannin Najeriya ba su iyawa ke su kafa foundation suna da wata mu'assasa ta kula da marayu ta kula da cututtuka Jimmy Carter yana da susukawa susukawa global 2000 yana kula da masu ciwon kurkunu tabbas suna aiki da gaske ba wai magana ba ce ta yaudara domin ciwon kurkunu zai ciwo ne sananne kuma zai da alaka da wani abu da za a ce akwai siyasa a ciki ciwo ne zahiri kuma su suke ba da magunguna akwai foundation din da suke kula da wannan eh, asibitin kutare asibitin fata to kaga duk irin waɗannan ayyukan Nelson Mandela yana da irin wannan da ya mutu to ka inyarara na Tanzania yana da irin wannan Bill Clinton yana da irin wannan ina buga misalin kafarai ne jigajigan kafarai duk ga su nan to dai irin waɗannan kuka faɗi wanda ya ce a ce kamfen kake mai zan faɗe shi ba ana ɗauka wannan duk ba ni da alaka ba ala ba su ba mu da alaka da su mm. ko ba yana takara ba eh to in ka ce na yi ba ruwana ba ni na faɗi ba ban ce kuma bai yi ba to duk irin waɗannan idan suka yi to akwai nau'i na nau'i na kariya da Allah ta'ala zai ba su ya saka musu sadaka ba ta faɗuwa ƙasa banza Shin nan ya ce min fajirin au min zalimin bal min kafirin ma fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an min al-bala'i Allah ta'ala zai tunkuɗe ma azzalimi ko fajiri ko fa ko kafiri wani nau'i na bala'i da ya kaddara masa sakamakon sadaka da yayi وهذا أمر معلوم nasi الناس wa وعامتهم wannan sanannen abu ne a tsakanin mutane ɗaiɗai keɓantattun mutane wato masu ilimi a cikinsu wa ammatihim da kuma gama garinsu duk sun san wannan ana ganin tasirin da sadaka take yi kuma da mutanen mu haka suke yi da bai ba amma abin da suke yi mu a najeriya shine idan mutum ya saci kuɗi da kuɗin satan nan sai malamai su bashi fatawa su ce gina masallaci man bana lillahi masjidan to bana Allahu lahu baitan fil jannati sannan Allah ta'ala ya fi mishi duk abin da yi shi yasa malaman mu na fiqh suke da ka'ida suke cewa as-sadaqatu la tutahhiru al-mal al-harama ka'ida ce fiqhiyya kuma sun yi istinbadin ta ne daga hadisi manzon sun ce la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghululin hadisi ne da Imam Muslim ya ruwaito shi la yaqbalu Allahu sadaqatan min gululi mutum ya sata ya saci kudin al'umma ce zai sadaka da shi wallahi Allah ba zai ansa ba amma na Imam al-Qayyim yana nufin ne da wata dukiya ta daban ba wannan ta zaluncin ba shi yayi iktisabun wannan dukiyar da kansa kuma ya sadaka da ita to sakamakon wannan sadakar da yayi ita da yayi da ita daga dukiyar da ya nema ta halal to Allah ta'ala sai ya amfani da sadakar sai tun kuɗe masa wani nau'in bala'i da ya kaddara masa da zai afku wannan tasirin sadaka ne wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuhu al-imam al-qayyim yace mutanen ƙasa gabaki daya sun tabbatar da wannan saboda sun gwada sun gani abu ne mujarrabun in ji maganin gargajiya ko ya ce mujarrabun to shi ne wannan sadaka tabbas maganin bala'i ce Allah ta'ala ya sanya sadaka ta zama amfani da wajen tunkuɗe ma mutane bala'i jarabawa damuwa wa qad rawat tirmidhi fi jami'ihi al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisi a cikin jami'u tirmidhi min hadisi anas ibn malik daga hadisin anas ibn malik annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aka ce annabi ya ce inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi lallai sadaka tana bicar da kushin ubangiji wa tadfa'u ta tasu'i sannan takan tunkuɗe ma mutum mummunar mutuwa amma hadisi ne da'ifi hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da yake da raunin isnadi وكما أنها تطفئ غضب الرب الإمام القيم على ادعاء صحة الحديث سي استنباطي سي كما يدى صدقة تكي take تكي بش حوش أبنجتي فهي تطفئ الذنوب والخطايا to tana kankara kuma zunubai da laifuffuka kama yutfi'ul kamar yadda ruwa yake bicar da wuta yadda ake amfani da ruwa domin a kashe wuta to haka sadaka take tun kuɗe ma mutum ta kankare masa zunubansa amma fa idan yayi da kuɗin halas ukarrir hada ƙa'ida ce domin yanzu ana wasa da wannan ga mutum ya je ya saci kuɗin al'umma ya ɗiba ga abin da al'umma take bukata sai ya je mata abin da bai da amfani kuma a cikin abin da ya satar to bai ɗau kashi ɗaya cikin miliyan ba yi ma al'umma aikin da take bukata da shi kuma idan ya tashi yin aikin sai aikin da al'umma ba su da bukatarsa abin da ya ga damar yi ko abin da malamansa ulama usu'i da suke sa suka ba shi fatawa cewa shi zai rika aikatawa وفي الترمذي يا زودي عشان سنة الترمذي ام معاذ بن جبل دقا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يشي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسن شيء تعرض النبي في سفر أو تتفيا فأصبحت يوما قريبا منه أنا سكنت فيها وترانا أو أن تفير سينا زم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسير عن هالي من سكنت فيها faƙala sai ya ce ala adulluka ala abwabil khairi ya mu'azu shin bana nuna maka ƙofofin alkhairi ba ka saurara ka ji ƙofofin alkhairi daga gare ni mu'azu bin jabal yana da wasu khawas yana da wasu khasiyat daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. irin wannan kun ga manzon Allah sama ya dauke shi wata rana akan jaki ko yace ya mu'azu atadri ma haqqullahi alal al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala annabi sama ya faɗa masa ƙarshe sai ya ce masa afala ubashirun nasa qala la tubashirhum fayattakilu to kuma sannan ga wannan shi ala adulluka ala abwabil khairi shin bana nuna maka kofofin alkhairi ba as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne junna garkuwa garkuwa daga me garkuwa daga sabo shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun junnatun min ash-shahwa kariya daga sha'awa junnatun min al-ma'siyah kariya daga sabo junnatun min al-maghdh wal saqami ko min al-amghad wal asqami kariya ne azumi daga me daga cututtuka akwai hadisi duk da dai akwai makalat a kansa su mu ko ku yi azumi sai ku zama masu lafiya kuma akwai bincike da ya tabbata a wannan zamanin wani likita kuma malamin addini ya wani bincike ya rubuta littafi ya sa masa suna almudawatu sau. sannan shekul albani rahimahullahu ta'ala yana da wannan tajriba a cikin silsilatul ahadisu sahihansa yi bayani sosai akan mahimmancin azumi da kuma yadda yake kawo lafiya to as sawm junna was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata to kun ga hujja al-imam al-qayyim da yace fa hiya tutfi'u adh-dhunub wal-khataaya ko kama yutfi'u al-ma'u an-nara shi yace was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata ai sadaka tana kashi tana bicar da al-khati'ata zunubi kama yutfi'u al-ma'u an-nara kamar yadda ruwa yake bicar da wuta kun ga sadaka tasirin take sadaka bayan bayan ta tunkuɗa bala'i to sannan kuma tana kawo zunuban mutum a shafe masa su wa salatu rajuli fi laili sannan kaga sallar mutum fi laili a tsakiyar dare shi'aru salihina to wannan alama ce ta mutanen kirki hadisin da kuka karanta a cikin al'awa'un nauyi babu wannan kabarin ko an ce wa salatun rajuli fi jawfin laili sun matala to shi'aru salihina sallar dare shi'aru salihina wanda kaga limamu sufyan sauri sai da yace alajtu mushkilata qiyam al-layl 20 aman wa talazzaztu bihi baqiyata umri ya ce shekara ta ashirin ina ma kaina tarbiyya akan in iya kiyamun laili shekara ashirin tur yana ma kansa tarbiyya ya za a ya iya tashi ya kiyamun laili farawa ya raka'a ɗaya ya ji ya gaji raka'a uku ya ji ya gaji har har har har ya ce amma wastamta'tu bihi kai wastamta'tu bihi baqiyata umri yace sai kuma gashi yanzu ina jin daɗin rayuwata da shi a cikin abin da ya rage min na rayuwata to qiyamul layl tasirin qiyamul layl na da yawa yana yana lokaci ne da Allah ta'ala ke musamman fi sulusul layl al-akhir Allah ta'ala yana sakkowa ya zo sama ta daya ya ce ina bayinsa masu bukata ya amsa musu su, ya biya musu su, ina masu damuwa ya shafe musu damuwarsu kaga fa'ida ta farko kenan sannan daga cin fa'idodin ƙiyamun lail yana sa haddan mutum ta zama mai kaifi da mutumin da ke ƙiyamun laili da wanda baya ƙiyamun laili ba za ka haɗa sa'addar su ɗaya ba sannan na uku akwai fa'ida ta nisan tarbiya domin ilan ka tashi ba wanda ya san ka tashi kai kaɗai ka tashi ba kai bane da surutunka ko kuma ka je ka ɗaga murya ko kuma da safe ka zo kana shashara ido kana nuna ka shawiya da daddare ai ka kwana kana sallah in ba haka ba ba wannan sannan qiyamul lili na taimakawa mutum wajen yayi bahasi yayi karatu masu qiyamul lili su suke samu ko bayan sun yi sallah su duba su yi nazari su yi karatu yana taimakon mutum a wannan duk yana cin fa'idojinsa sannan kuma tarbiyya mutum yake makansa malamai malamai suka ce a shek wahid abdulsalam ibadi yana da wani dan karamin littafi da ya rubuta a kan yadda mutum zai taimaki kansa ya rike kiyamun laili asali muhadara ce ya gabatar daga baya aka mai da ita zama littafi a ciki yake cewa na farko sawa a zuciya mutum ya ji a ransa zai tashi to Allah zai taimake shi ya tashi ko bai sa alat ba ko bai sa alam ya tashe shi ba na biyu bin ladubban kwanciya bacci daga cin ladubban kwanciya bacci kwanciya da wuri kwanciya da wuri bature ya ce iyali to bed iyali to rise ko makes person healthy wealthy and wise wai wai annawu mubakkiran wal istiqazu mubakkiran yurisan al mar'a sihhatan wa hikmatan wa ghinan karin magana ne bature mutumin da zai kwanta da wuri ya tashi da wuri to hakan na haifan ma mutum da yana haifan masa da ya zama mai hikima ya ba shi lafiya sannan kuma ya sa ya zama mawadaci healthy kenan ko to to ana son wannan sannan mutum ya bi ya yi alwala alwalar bacci wannan alwalar da ba ta karyewa sai idan mutum ya tashi daga baccin in zai sallah kuma ba a ba a sallah da ita ko sannan azkar da ake in za a kwanta bacci sannan mukuntun ya kwanta da shiqqi jasadihi lil ayman duk wanne yana cin abin da ke taimakon mutum amma mutum ya ji ya kwanta ya kifa kama arne tun ya kifa dabi'a ce ta matasan mu mafi yawanci yanzu ya kife to mutum ya za ya iya tashi الإمام القيم qayyim a cikin هدي خير الإبان ينا بياني yana bayani akan الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ منه يتشي لكي توشي نظام لكي likitoci na zamanin likitoci sun ce sun faɗi kwanciya ta ɓangaren hagu suka ce domin a wajen zuciya take a ɓangaren hagu zuciya take ko to idan mutum ya kwanta ta ɓangaren to ya bata ta huta kenan za ta huta sosai shi kuma a musulunci kwanciya ta ɓangaren dama to shi ke ƙara tsarkace zuciyar domin ka sa ta sama baka danne ta ba in ji alimam imam a cikin zadul ma'ad fi hadi khair al ba. to ba mutum ya je ya kifa ya kwanta ya kwanta haka ya kifa ba mu lokacin muna yara ce muna ake kwanciyar kafarai ko a ce kwanciyar yan wuta akwai hadisi ma amma ba bai inganta ba da ya nuna cewa abin nan kwanciyar mushirkai ce to kaga bai kamata mutun ya rika yi ba to salatul lay summa tala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar suratul sajadati تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أو رواية عكسي حتى بلغ يعلمون بما كانوا يعملون كو eh fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu tatajafa junubuhum jukunkunan su suna janyewa anil madaji'i daga wajajen kwanciyar su yad'una rabbahum suna kiran ubangijin su khawfan suna masu jin tsoron sa suna bauta ma ubangijin su khawfan suna jin tsoron wutarsa wa sana'an sannan suna kwaɗayin samun aljannar sa wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan daga cikin abin da muka azurta su da shi suna badawa kun ga nan gashi ta kunshi sadaka kuma ta kunshi qiyamul layl ta tajafa junubuhum anil madaji'i kaga qiyamul layl kenan ko sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun sadaka kenan sadaka hadisin kai ayar ta zo wancan hadisin ya zo ya fassara ta so da shi yasa manzo sama da ya magana sa duk maganganun annabi sallama alfazan wa ma'ani za ka ga suna dacewa da alqur'ani lafzan wa ma'ana in kana kallon hadisan manzo sama kana kallon kalmomin da yake amfani da su to jullu kalimatihi kalimatun qur'aniyya duk mafi yawanci kalmomi ne na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan sadaka da kiyamul laili da sauran ibadoji gabaki daya